sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu yakan rine gashin sa wato yakan rine farin gashin sa na gemu da na kai wanda ya hurgura bayan mun ji yadda siffar gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mun kuma ji cewa yana da hurhura to sannan ko malaka ya kawo mana wannan babi da zai nuna mana rine gashin furfura da manzo Allah sallallahu alaihi yake yi da kuma abin da yake rine gashin da shi wa anhu qal an karbo daga abi ramsa at-tamimi ya ce ataitu ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam ma'abnin li yace na zo wajen manzo Allah tare da wani ɗana faƙala sai manzo Allah ya ce mani ibnuka hada wannan ɗanka ne faƙultu na'am sai na ce eh ɗana ne ashhadu bihi na shaida Da wannan ɗana ne ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yajni alaik wala tajni alaik to ka sani fa baya ɗaukar maka wani nauyi kai ma baka ɗaukar masa wani nauyi dare da cewar Allah wala taziru waziratun wuzira ukhra laifin wata rai bai shafa wata kuma Allah ya ce wala mauludun huwa jazin an waladihi shay'a mahaifi bai amfana da ɗanshi da komi gobe ba yau mai firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani da kullum ri'in minhum yawma idin sha'anu yaghni to wannan shine ma'anar la jini halai wala jini halai ɗanka bai ɗauke maka wani nauyi gobe kiyama kai ma ba ka yi ɗauke mashi wani nauyi gobe kiyama kala sai abu ramsa ya ce ko abu rimsa ya ce wara aiki shaiba ahmar sai na ga farin gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma jajjawar hulhuwarsa ya rime ta ta zama ja wanda wannan shine mahallu shahid a cikin wannan hadisi wato wannan shine dalilin da yasa imam tirmidhi rahimahullah ta'ala ya kawo wannan hadisi a nan wanda wannan ya nuna a fili cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rimi ne yana rina hurhura da lalle ne kamar da muka faɗi a wancan mako wa qala abu isa hada ahsanu shay'in ruya fi hada al-bab imam tirmidhi yace wannan shine mafi kyawun abin da aka ruwaito a cikin wannan babi wa afsar kuma wannan shi yake fayyace duk abin da aka ruwaito game da rime kurkura shi da malam ke cewa ai ayin kashi wani bayan wato shi ya fito da bayani a fili wal ma'ana annahu awdahu riwayatan wa azharu dilala ma'anar wannan wannan hadisi ruwayar ta fito a fili ta fi kuma nuna dalilin cewa ana rine gashin furfura da lalle ne ko kuma katin ko kuma